أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya dan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a irin wannan rana ta juma'a a cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan Madan magaji ne askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sautin sunna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da fadita shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya sallafa mana allah ya mana jagoranci allah ya mana gudumawa idan ba mu manta ba tafsirin namu jiya muna nan har wa yau dai cikin suratun nisa'i mun kuma tsaya ne a aya wato ta ɗari da ɗaya da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da biyu cikin wannan sura mai albarka suratun nisa'i yau wato muna biyu ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha takwas ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka sani dai ga munan nan da nan a cikin watan azumin ramadana muna godiya wa allah tabaraka wa ta'ala kuma mu ƙara dajewa ya zamanto cewa kada ya zama ƙarshen ramadana wato ya zama ya gaza a farkon ramadana a wajenmu yana da kyau yadda muka faro mu ta dajewa mu ta kan shedan Allah ya sa karshen ya fi farko da take kyau a wurare mu domin idan karshen ya yi mana kyau to da a samu mun dace da daren ne na dulkadari ko ba a samu wannan daren a cikin wannan wata in ba a goman karshe ba kuma shaitan ya fi kokari da kwazan mai da mu baya a goman karshe Allah shiga tsakanin wa da shi to insha Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin karatun kamar yadda muka ce mun tsaya a aya ta ɗari da ɗaya da mu tashi aya ta ɗari da biyu cikin wannan sura mai albarka ta nisa'i Allah ta'ala ya ba mu yi fahimtar daidai da badan daidai da kuma aiki da daidai Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فلتقم طائفة منهم ذلك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليقولوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta A ta ɗari da biyu ya Allah muna roƙonka ka ƙara wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya ubangiji ka hada mu da su gidan aljanna wallahi muna karanta irin wayannan ayoyin ka dinga jin tausayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan gwagwarmaya da suka dinga yi kaga suna wannan gwagwarmaya da irin wannan hali da ake ciki na buga buga da jin ciwo da rauni amma duk da haka wallahi ba bar sallah ba kuma an karantar da su yanda da su yi an karantar da su yanda da su sallah kaga wannan wani abu ne mai girman gaske wanda za mu lura mu ba mu wa'annan bayin Allah matsayinsu kaga daga su mu ma mun koyi yadda da ai sallan zoro saboda sallan zoron bai tsaya kadai akan annabi da sahabbai ba ya gangaro kan al'umma ila an kuma sa'a matukar mutunci yana nan yana gudana wato rana ba ta fito ta mafadanta ba ina ba ta muna lura ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani malam yace sun matatarraku ila bayani kayfiyati salatil khawf sannan sai malam yace ubangiji ya ci gaba da koro bayani akan yanda ake sallan tsoro Bayyanin badin min babir ai yana cikin babi ne na Rukusafi fi qasar sala wurin ainihin wato kasar rage ainihin sallah al wanda aka ambata fil ayatil mutaqaddima a ayoyin da suka gabata wanda muka karanta fa qala ta'ala a ayan da gabata wanda muka karanta fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idza kunta bihim ai wa idza kunta bihim ayya muhammad sallallahu alaihi wa sallama hajiran fihim kenan yayin da ka kasance kana halarce a cikin wato sahabbanka to fa aqamta lahum sala to ka tsayar musu da ne ka tsayar musu da sallah to ai abun ne tsaya kaɗai akan annabi da sahabbai ba an gane ko ka tsayar musu da sallah wani irin sallah ayi salatul khawf ma'ana sallah ta tsoro wa hadha jara ala adati alquran fil khitab wannan haka yake gudana al'ada ta alqur'ani wajen yin zance wato bala maqumul lahu ay laysa nuruhu sallallahu alaihi wa sallama shartan li ikamati salatil qawm ba wai kasantuwan annabi yana raye shine sharadi na tsayar da sallan tsoro ba a'a annabi yana raye ma akwai lokacin da sallan tauran ba za a yi ta ba shine in ba a cikin harkan yaƙi din an fahimta to ashe rayuwansa ba shine sharadi na sallan tsoro ba a'a zuwan abun da zai jawo sallan tauran to in dai haka ne ko da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ashe in abun da zai sa a yi sallan tsoron ya taso za a yi ne da a yi sallan tsoron sai dai da a yi sallan ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sallu kamar muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah sawa'un khamsu salawat sawa'un salatul juma'a sawa'un salatul eid ko ba haka ba sawa'un salatul khusufi an fahimta salatul janaza salatul khawfi kowace irin nau'in sallah in ba ka yi ta yanda annabi ya koya ma ba za ka karɓi sallan ba domin sharadi na sallan sallah shine a samu akwai mutaba'a shine kayi koyi da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam don haka shine yace wannan yana nuna ba sharadi ne sai manzon Allah yana cikin mutane za a yi sallan tsoro ba ko bayan barin sa duniya ma za a ci gaba dai idan haka ka taso li'an as-sahabata ridwanullahi alaihim domin sahabbai Allah ta'ala ya kara musu yarda da ala al-amal bihi ba'dahu ai sun ci gaba da aiki da wannan harka ta sallan tsoro bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ci gaba da yi fa yakun al murad sai zama abin da ake nufi idza kunta fihim in ka kasance a cikin su ai hayyan kenan ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kana ma zakara sai zama hukuncin daidai da yadda aka ambata a baya kenan wa idza lam takun fihim in ko baka kasance ma'ana a cikin su ba kenan ai to falyukin bihim imamuhum as-salah limamunsu waɗanda suke tare bayan ba annabi shi kuma zai yi mene sai ya tsayar musu da sallah kaga shi as-salatu hiya a azamul ibada ita ce mafi girma daga cikin ibadodi jama'a muna lura da wannan domin kar ya zama na cewa ka shiga wani garari ka shiga wani garmoda kana kada kada kana rayare kana wani damuwanka a yi sallah ba da kai ba wannan baya nuna kana kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da gashi dukkan abun da zaka yi na gwada biyayya wa annabi zai kai a ce yanzu ana gwabza yaki da kai ba ko ka san mayaki a harkan yakin daukar kalmar Allah shine ma wanda ubangiji yace kar ku dauka ma mutattu ne a rayayyu ne a wajen ubangiji su yana anzuta su wala ta zabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun kada ku dauka waɗanda aka kashe su akan harkan ɗaukaka addinin Allah mutattu ne rayayyu ne a wajen ubangijinsu, mutattu ne a haka mun ga an kashe su amma inda rabbihim fa yursab a wajen ubangijin ana an su suna nan rayayyu a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala rayukan su yana cikin wasu korayen tsuntsaye suna iyo da su a cikin gidan aljanna an fahimta ko don haka kaga aka ce musu to lallai kaga yana nuna sallan tsoro wato wata alama ce da yake nuna maka sallah tana da girma tun daga shi halin tashin hankali da fitina ya zo amma ba a bari ba to shine sai ubangiji ya shiga bayanin karantar da mutane yadda za su yi wannan wannan sallah din amma ya kaga ba a koyar da sallah ta farin Qur'ani ba kwan koyar a ce sallah za ku yi raka'a biyu ko ku yi raka'a hudu an bada cikin Qur'ani sallah ba ba raka'a uku an bada Qur'ani eh a ah, ga yanda za a yi in ka rasa raka ɗaya ga yanda za a jiya, in kai ka fara shigowa ga yanda za ka yi an faɗa amma da sallan tsoro Allah da kansa yake gaya wa jama'a ga yanda za a yi an fahimta ko ga cikin alkur'ani duk da duka sauran ibadodin ubangiji ne ya tsara wa annabi ya gaya wa mutane wa ma yanzu qawlil hawa in huwa illa wahyu yuha amma akwai abin da ba za ka same shi kai tsaye cikin alkur'ani ba bayanai a kansa ba sai ka gangara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da yanzu kace a tafar sai an gwada ma yanda ake ruku'u da sujada da tahiyya da sada ikama da assalamu alaikum da subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko ala wa bihamdi ko kuwa sai an gwada ma qur'ani kai zalla ka dawo dan kalaka ta kenan ka da dan qur'ani ko kai duk abin da bai qur'ani babu ruwan ka shi to kuma an kace haka da kai to wuta da ka dan dole sai qur'ani maganan Allah hadisi magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga ka wara da ka bar wuta wuta daka kai imani da annabi kace baka yarda da Allah ba wuta daka kai imani da Allah kace baka yarda da annabi ba wuta daka ne kai wannan two coordination din kafin ka tsira don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake falsakum ta'ifatun minhum ma'ak wasu jama'a su tsayi tare da kai ma'ana wata ta'akkara kenan ta'ifatin ba duka da du a kama bin annabi sallan a wajen yakin ba kaga yadda ake karantarwa ba duka da a haɗu ga ɗaya a kama sallan ba ai sai a zo a yi mana kwaf ɗaya ko ba haka ba to shine sai ubangiji ya ce faltakum ta'ifatin minhum wasu jama'a wasu kungiya daga cikin jama'an da aka tafi yakin nan su zo su tsayi tare da kai sannan wasu kuma ba su tsaya su jira wayannan da suka zo tare da kai sannan wal ya'khudhu aslihatahu su wanda suka zo a ta'ifatul lati qamat ma'aka kenan wannan jama'an da suka zo suka tsayi tare da kai din su ma fa kar a ce su ajiye a makaman su ne su kama Allah akbar sallah a suna da makaman a hannunsu kuma ana shirin kota kwana domin da har ji sai ba za a gaba da sallan ba za a ci gaba da mene ruwan wuta kawai Allah sarki kaga ba kaman ma irin yaki na yanzu ba wanda zaka ka kuya ka kashe mutane samama ko ka laba fa ka je ga lazabam a mutu da yawa sahabbai kuma ga wuka kai ma ga naka ga tafafi arne ga nasa a buga su buga sai ya kashe annan ya gaji sai wani sabon arne mai jini a jiki ya duro masa kuma haka za a buga kai mutanen nan sun je mutu samina billahi sun je mai exercise ko ba haka bane ba sai dai mai ya buga an buga ya buga an buga kuma ya kashe wani sabo ya zo ya ci gaba da bugawa da shi an jijji musu ciwo an koma gida za su ajiye takobi an ce ku zake fita ba su cewa Allah da annabi mu fita ba sai Allah ka gara wa sahabbai yadda lahi babu yanda za a yi mu ja baya akan mutuncin wa'annan bayin Allah kowa yi koyi shi zai taba dole mu ga masa gaskiya da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato wal yaqudu aslihatahum ko sai su riki wato sab abun kayan yakin su ma suna rike da makaman su masu bin sallah fa idza sajadu ai fa idza sallu kenan idan suka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fal yakunu min wara'ikum ko sai ya zaman to ayi da'ifatul ukhra kenan ita jama'an da bata shigo sallan ba wanda suke baya sai ya zama ya na ila an fi salata sai ya zama su kuma suna gadi suna kula har zuwa aine har zuwa idan da sallah su kuma suna ta gadi suna kula jama'an farko ana sallah da su su ma ba ce za a makami ba masu jira a yi su zo su ina su ma suna reji suna mazurai suna zara ido ina an ne ko ba haka ba ya wasu maki shi wannan tazhabu hadhihi at-ta'ifa kenan harisu wannan jama'an su je suna kula suna ba da gadi wa ta'ati da'ifatun ukra sannan kuma sai jama'a din ɗaya jama'an ita ma ta zo wanda lam sallu wanda su ba su sallan ba sallu ma aka su kuma ba yasi mene sai su sallah tare da kai wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum su ma su zama suna cikin regi suna ankare suna kula da ainihin makaman su yana rike tare da su an gane wannan ko ai ma'ahum kenan suna nan tare da wannan abun a gare su ila an takadu salata har zuwa ga lokacin da za ku gama ainihin sallah wa qad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kadhalika bi badalin naqli rawahu shaykhan haje ga wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin ya aikata haka ina fata muna lura manzon Allah ya aikata haka kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a hadisi na 890 da ainihin biyu Imam Muslim ya ruwaito hadisi na 1386 min hadisi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kara masa yadda ko mu ce radiyallahu anhu ma la kara masa yadda da shi da mahaifi ɗinsa da haka kaga sai yake cewa bi ma'ana manzon Allah ya yi ya aikata wannan aiki na wato wannan al'amari na sallan tsoro kamar yadda kaifiyar sallan tsoro din ta zo daban-daban musamman ko a gurin malaman masaban nan akwai waɗanda suke kaifiyan nasu sallan ya saba da mene da kaifiyan na wannan amma kaifiyoyin sallan suna da yawa wa kaifiyatu salatul khawfi inda malik kaifiyan sallan tsoro a wajen imamu mali, sallan da imamu bi kulli da'ifati raka'atayn fi ruba'iyya wato kowane jama'a za su yi sallah raka'a guda ba guda biyu a sallah ne raka'a guda hudu wa ta'ifatul ukhra raka'atan fi thalithati wa raka'a wa raka'atan raka'atan fi sa'a في الصلاة في الصلاة في وعند الشافعي أو جاء إمام الشافعي يصلي كل طائفة الصلاة الكاملة قوة جماعة لا تصلى شكيا صلى ويكون الإمام صلى تلك الصلاة مرتين في زمن الإمام الشيعي صلى سوبيو أبا إن شاء الله بمعنى an إن jama'an سكتوا قرنسوا gurin su sai suka liman sai ya sallah da jama'a da suka zo wajen sa cikakkiyar sallah din rakawoyi nawa rakawoyi guda biyu din misali in raka'a biyu ne ko idan yi sallah ya gama da su kuma sai wasu jama'an da ba su yi ba su kuma zo su ma sai a sake biyu da su sai zama liman yi sallah sau nawa yi sallah sau biyu wannan yin sallan sa sau biyu sai ya zama yaya eh yayi wato yayi shi yayi farillai guda biyu kenan ya yi kenan ya abu yake aya eh? na farko mai take mata la na biyu ba wannan ishara ne da yake nuna ashe mai lafula zai iya mai mai la zai iya bin mai nafula sai sa mu'azu bin Jabal Allah ta'ala ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tura shi inda ya sa shi ya rika yin jimanci amma sai ya zo sun yi sallar isha da manzon Allah dan yana kwadayin sallah a bayan afdalil khalqi sallallahu alaihi wasallam ko kai yanzu aka ce ga liman annabi ga liman sahabi liman wala ji, liman annabi in babu liman annabi ga liman sahabi ga liman tabi liman wala ji. sahabi in babu liman sahabi ga liman tabi ga liman wanda ba tabi ba na wala gabi tabi khairul quruni karni thumma allazina yalunahu thumma allazina yalunahu Ko wannan daraja ne Allah ta'ala ko ba haka ba ya baya wani waje ce khairun nasi karni sun mallazina ya nuna hun sun mallazina ya nuna da haka sai zama mu'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda sai ya tafi ina sai ya je ya ja sallah ma'ana ya ji annabi sallan isha an gidan kuma ya koma can su kuma suna jiran sa babu wanda ya kai shi a cikin su don haka sai ya zo sai ya mutu wani sallan isha shi kuma wannan raka'a hudun tana masa mene tana masa lafiya to menene abun jan ja a ciki ga abun nan tsara hakan ka shi na fili da aka kaga shine sai yake cewa wato ainihin shi a wajen wato imamu wato imamu shafi'i kenan salli kullu ta'ifatin salatan kamila fa yakunu al-imamu salla tilka as-sala marratayn an gane ko wata ka usaniya na sai ya zama na biyu ta zama masa lafula lil imami mashi liman din kenan لأنها معادة سبب يعمل إيسا وهي جائزة عنده في الأمن والخوف والنعب كما يعلت عوجنسا في الأمن أعينهن سواما وفي الخوف دكما لوكا سنسلا صوروما duka abun za a iya yi ma'ana a sallan tsoron da sallan da ba na tsoro ba ya halatta mai labula mai farilla ya mai nafila a matsayin shi mai nafila yana matsayin nasa nafila kai yana matsayin nasa farilla ko raba niyya an gane wato shi ne. da haka yace wa kuma a gairahu illa ko illa malikan fil khawfi wallahu ala yace wasu wanda ba imam shafi ba sun ittifaki da shi sai imam malik shine Allah ta'ala yace wadda ladina kafaru law takfuruna ai waɗanda suka kafirta suna so ina ma da ku gabana an gane wannan ai idza kuntum ila salati kenan in kun tashi zuwa ga me zuwa ga sallan suna so ina ma da a samu wato ku gafala ku gafala gabarin mene ai an aslihatikum wa amtiatikum ku gafala gabarin wato makamanku sannan ku gafala gabarin kayayyakinku sai ya zama fa miluna alaikum mailatan wahida sai su afkar muku su muku kwaf kawai shi to a ce wanda zai afka maka Allah ya san zai afka maka ashe wanda Allah ya bashi dabaran kaucewa wallahi sai ya tsira daga halin da ya afkawa idan ba ya bi wannan tsari ko ba haka ba in ka bi wannan tsarin sai ka tsira fa za azamta fa tawakkal ala Allah in ka yi shirya ka gama komai sai ka dogara ga Allah ai sai ya zamanto cewa sun zo sun make ku saboda kun manta ko kun shagala barin ainihin wato rike ta kubban ku ko kayan yakin ku wala junaha alaikum Allah ya ce babu laifi a gare ku in kana kuma azan min madari in ya zama kuna da wani cutarwa ko wata cutarwa ta same ku na ruwan sama au kuntum marda ko kun kasance a cikin halin rashin lafiya Allah yake babu laifi an tada'u aslihatakum ku ajiye makamanku la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ma ja'ala Allahu fi dini min haq ubangiji bai sa mun cikin wannan addini ba don haka idan abu bai yiwu ba akwai mafita duk ta yadda aka yanka aka malkwalo ka wala musulunci ya baka mafita sai dai kai ka sa kanka a damuwa don haka yace babu laifi wato ku aje ainihin wannan ainihin wato a kayan wato ainihin fadan naku wa khudhu hijrakum ko sannan ku dauki wato ku dauki lura sosai ku dauki kula inna allaha ajjal lil kafirina azaban muhina ubangiji ya tanadar wa kafirai azaba na ne azaba na wulakanci na فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فانجزي تبارك وتعالى يتشوى فإذا قديتم الصلاة idan kuka idar wato ainihin da sallan ai farattum min hajjina yayin da kuka gama wannan sallah ma'ana kuna yin sallama fadhkurullah ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ai bi tahlili wa tasbihi wa an gane ana idan tsayar da sallah a kama ambatan Allah tabaraka wa ta'ala bit tahlil wa tasbih wa takbir an banci wannan a bayan a halin wato an idar da sallah shine ubangiji ce idan kun idar da sallah to fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda ku ambaci ubangiji a tsaye ko ko a zaune wa ala junubikum ay mustajiina kenan ko da kuna kishin kida ne ku ambaci Allah ai bi ma'ana ai fi kulli hali a cikin kowane irin yanayi kuka samu kanku fa idza ma'antum ko fa idza ma'anantum idan idan kuka samu nutsuwa ai amintum ayi sakantu ko ayi sakanat qulubukum zuciyanku suka samu nutsuwa wa amintum ba'da ma wada'at al-harb zaraha kun samu nutsuwa bayan duka an ajiye duk wani abubuwa na yakukuwa yanzu yaki ta tsaya to fa yanzu kuma fa aqimus salata ko tsai da sallan a irin yanda take ba kamar yanda kuke a lokacin tsoron ba an gane magana yanzu ba mun salata anan ku sai da sallan da komai da komai na ta maimakon wancan ai an daure ta wancan inda kallon alƙibla ma ya zama ba dole ba ko ba haka ba yawa idan da wai ana sallan babu wani dan kalla kallama ya zama ba dole ba duka a wancan ko ba haka ba sannan shi wani ya yi raka'a ya dabi wani ya dawo ya shiga an yi da shi ya cika wa kansa wannan ma ya cika wa kansa duka wannan akwai a sallan zoro. Limani yana jan sallah sai jama'an farko sun su bi sallah sai raka ɗaya da su idan ya raka ɗaya da su ko sai tabbata a zaune su kuma su tashi su ko guda ɗayan wa kansu sai su idan sai su tafi wancan jama'a su ma ba sai su zo shi kuma liman ya tashi sai ya musu a ɗaya sai shi ya yi sallama sai su kuma su tashi su ne sai su cika wannan guda ɗayan an fahimta ko kaga yanzu wannan su ya yi salatul jama'a kowa ya yi sallah a cikin jama'a ina ba ta muna lura da aka kai iya salatin kawai suna nan wato daban-daban kamar yadda ya zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to shine cewa fadimu ku tsayar da sallah a yi ma'ana addu'a bi huquqiha ku ba da ita da haƙoƙinta eh, ku ba da ita da yadda rukunanta suke ku bayar da ita wa mura'ati shara'itaha ku kiyaye shartotin sallah wa sunanuha da sunnonin sallah min ma ubi halakum na daga abinda ubi halakum aka ainihin halarta muku taksirihi wa tsirkauti wanda ayi da an yadda ku rage a lokacin tsoro to yanzu tun da babu tsoron ku ba da ita kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce a yi inna salata lallai ta sallah kana kana mu'minina kitaban mawquta ta kasance akan mu'mini ai maktuban ai ma'ana mafrudan an farlanta ta mawqutan kuma ai muqaddara awqat muqaddaran awqataha an kaddara mata lokutan ta an fahimta ko an kaddara mata lokutan ta ba kawai lokacin da kaga dama ne za ta tashi kai sallah kuma yanzu da kana kallo a zahar zai ka ji sallah kana damuwanka har la'asar ta shiga a zahar ta fita idan ka zo kai a din Allah ba so ko ka yi ba za a karba ba kar ka zo kana ciwo kana biyan sallah ko ka tara azhar iya ta wuta bai tsaya ba yana ta harkokinsa la'asar bai tsaya ba yana harkokinsa magariba ma na harkokinsa isha ma yana harkokinsa sai da ya dawo gida ya gama kalmo da kai ka ce qiyamul layl yake yi ko a ce qiyamul siya yake yi ko ba haka bane ba to sallah da zai kai shi wuta fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun sananin azaba ya tabbata ga masallata kaga wannan sai yawo ai ka ji masu sallan ma da a musu azaba kaga kai jahili ne sai a tsaya da kai a daidai wannan gurin to gashi ba qur'ani an ce ba wai lil musallina kai in kana ta sallah to ga ba wai lil musallina sai ka ce masa to karasa allazina hum an salatihim sahun masu wasa da sallah su ne za mu azaba an fahimta ko dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace sallah ita dinnan wato kitaban ne kuma mawquta an kaddara masa lokacin ta shine malai yake bayani fala tuqruha anhu kada ku yatta ku jin nan ku jinkirta sallan gabarin amin lokacin ta ko gabarin yadda ya kamata ayi sallan kar ku yadda ku yi wannan fil hadari arba raka'at a lokacin zaman gida ku yi rakawoyi guda hudu masallan ne raka'a hudu wa safari raka'atayn a lokacin wato zaman gida a lokacin tafiya kuma sai zamanto ku yi mene sai zamanto sai ku yi sallan wato ainihin a lokacin ne sai ku yi sallan a raka'o'i guda biyu a halin tafiya a zaman gida ku yi guda hudu an gane Imam Bukhari Allah ta'ala wato ainihin ya jigansa ya fitar da wani ya fitar da hadisi wato a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na dubu biyu a dubu hudu da dari biyar da talatin da biyar wanda aka samu an nafi an Abdullahi anna Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu kana idza su'ila an salati al-khawf qala ya kasance Abdullahi dan Umar idan aka tambaye shi game da sallan tsoro yakan cewa ya taqaddamu al-imam wa da'ifatun minan nasi liman ya yakan gabata don yin sallan da wasu jama'a daga cikin mutane fa yusalli mu da imam rak'atan sai liman ya mun sallah raka'a guda wa kunu ta'ibatun minhum bainahum wa bainal adu sai zama wasu jama'a suna tsakanin su da tsakanin abokan gaba suna ainihin gadin su lam sallu su ba su sallan ba fa iza sallal ladina ma'ahu rak'atan idan wanda suke tare da shi suka yi sallah raka'a guda ista'kiru makana allazina lam yusallu din koma wajen waɗanda su din nan wato ba su sallah ba an gane wannan ko wala yusallimuna ba za su sallama ba wa yataqaddamu allazina lam yusallu waɗanda bai sallan ba su gabato bai salluna ma'ahu raka'ata sai su sallah tare da shi raka'a guda guda daya Sun yansarifu al-imam sai liman ya idar da sallah wa qad salla raka'atayn hakika yayi sallah raka'a guda biyu fa mu kullu wahidin min at-ta'ifatayn kowanne daga cikin jama'an nan guda biyu sai ya tashi fa yusalluna li anfusihim raka'atan sai ya salla makan sai sallan makan su raka'a guda daya ba'da an yansarifu al-imam bayan liman ya idar fa yakunu kullu wahidin min at-ta'ifatayn sai zama kowane ɗaya daga cikin jama'an nan guda biyu kan sallah raka'atayn sai ya zama yayi sallah raka'a guda biyu kenan fa in kana fa in kana khawfun huwa ashadd min zalika in ko tsoron ta fi tsanani akan yanda aka ambata sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim da su yi sallan ko suna tafiya ko ana gudu ana harbi kana Allahu akbar kana imani ruku kana imani sittahowa kana imani sujada an gane kana komai wallahi har ka idan da sallah ka duba fa ana gudu fa kana faduwa kana tashi amma kana mene kana sallah kada kuwa shi Allah bare barka ba kana garmo dan ka ba kai sallah ba ka Allah bare barka ba tunda bar masu yaki ba mara lafiya ma ba a bar shi ba dole zai yi sallah an gane ko ya ce au rukubanan ko suna kan abin hawa mustaqbilil Kibla suna fuskantar alkibla au ghairi mustaqbiliha ko ma dai ba su fuskantar alƙillan haka rasi kala malik imam malik yake cewa kala nafi nafi yace la ara abdullah bin umar zakara zalika illa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce ban ga abdullah dan umar ya ambaci haka ba face ya ambaci wannan zance ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an fahimta ko don haka sallah ba makawa ayyuka wala budda an tu'addi fi kulli an tu'addi fi kulli waqtin hasbi ma qadara fihi dole ne a bada sallah a gurgurdan irin yanda ta kamata a bayar ma amara almu'minina fil ayati almutaqaddimati an ya'khudhu hizrahu yayin da ubangiji ya ambata a ayan da ya gabata cewa mutane su zama suna cikin shiri suna cikin redi wa kazi sila da kuma daukan ainihin makamin su ma'ahum tare da su hatta fi sala har ma dai suna cikin sallan illa ma a daruratin nahahum fi ma ya'ti sannan sai ko illa ma a daruratin sai dai tare ainihin da lalura to nahahum kuma daga baya Allah sai ya hana su fi ma ya'ti cikin abin da zai zo Allah ya hana an tahawul fi maqawamatil kuffar wato ya hana wato tsayuwa tare da ne kafirai fi kulli hali a kowane lokaci mana ya hana ka yi rauni ka yi ainihin wato tafasa ko wurin haduwa da ne da kafure. zama su suna son su gwamza da ku Ku kuma kun gudu kuna ne kuna nokewa a'a ku fito karara a buga da ku saboda abin da kuke kwadayin samu su ba su kwadayin samu to da abin da kuke kwadayin samu ba su kwadayin samu to ya yi su suka bi ku maza mazan su buga da ku ku kuma kuka noke to abin da ubangiji zai magana a kai kenan na'am ولا تينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكاي أبنجي تعالى ولا تهلوا أي ولا تدعوا تدعفوا kada ku yi kar ku yi rauni kar ku yi sako ko kar ku razana kar ku zama ragwaye fibtigha il qaumi wato wurin dalabul aimu wurin neman haduwa da waɗanda suke kafirai domin ainihin yin yaki kada ku yarda ku yi mene kar ku yarda ku yi sako ko ku yi rauni akan wannan in kunu takunu alamuna idan sun kasance eh in ta ta'lamuna in kun kasance ta'lamuna kuna jin raɗaɗi ai alaman alamal jarah kuna samun raɗaɗi na ne raɗaɗi na ainihin wato miki to ai fa innahum ya'lamuna ai su ma suna samun wannan raɗaɗin kama ta'lamuna kamar yadda kuma kuke ne ne kuke samun wannan raɗaɗi yanda za a sare ka ka ji zafi haka shi ma an sare ki ba zai ji zafi kaga wannan al'alamu bil hamza kenan akwai al'alam bil ayn shi kuma ne talikai shi san kana sallah karka ce alhamdulillah rabbil alamin ka sake bakin ka wai ka faɗi hamza alhamdulillah rabbil alamin to kana cewa kana godiya wa Allah ubangijin konannu ubangijin masu raɗaɗi kenan kake cewa eh ubangijin raɗaɗi a'a alhamdulillah rabbil alamin alamina bil ainin shine ne talikai bil hamza fa radadi ko a yi ga baka ci na cewa wai kai ba kakala a karatun ka ba <laughs> wai ba za ka yi kakala ba wai shi wai zuwa ba mu wai ba su kakala a karatu ko sai mu ce ya sanya bakin sa kawai sakakan sakakan kawai yana karatu a ah! to ka ce kakala to in ka ce kakala da wa kake da annabi kake yi ba a ah! to waye ce a karanta annabi da Allah ya ce kafurai suka ce laula nuzila alaihi alaihi alquranu jumlatan wahida ya don me ba a saukar ma da alkur'ani sukutun da guda ba maza Allah ya kace musu kazalika linusabbita bihi fu'alaka wa rattalnahu tartila eh haka ne mun yi ne saboda qur'ani ya kama zuciyanka kuma ka karanta shi zaki zaki alhamdulillahi rabbil alamin karkace rabbil alamin <laughs> an bayyana ko za ka ga bambancin alamu da alamu alamu ragadi alamu mene salikai ubangijin salikai rabbil alamin ubangijin salikai an gane ko to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa idan ya zama suna jin raɗaɗi a yi kukuna jin zafi na miki da raɗaɗi to ai fa alamu na kama alamu. ai su ma suna jin wannan raɗaɗin kamar yadda kuma dai kuke ainihin wato jin raɗaɗin ai bi ma'ana mislukum kenan dan haka wala yajibunu an qitalikum amma kaga ba su ne ba ba su rauni dan su yake ku ba to kuma kar ku yi rauni kuma har wa yau wa tarjuna min Allah ai ku din nan akwai abin da kuke fatan samu kuke tabbatar da kwaɗayin samun ta a wajen Wajen Allah shine annasar wa tsawab kuna neman za ku samu nasara kuma za ku samu lada a wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala ai ala qisadihim kana akan yakan su da kuke to tunda haka ne ai kuɗin nan wato tarjuna min Allah ma la yarjuna akwai abin da kuke kwadayin samu wajen Allah wanda su ba su da wannan kwadayin saboda ba za su samu wannan lada wato da ainihin gidan aljanna akan wannan yaki da suke tare da kowa wa kana Allahu aliman ko hakima ubangiji ya kasance aliman ai bi kulli shay'in minhu da komai da gare shi Allah masani ne bi kulli shay'in minhu ma yanfa'ukum abinda zai amfane ku Allah ya sani wa ma yadurrukum abinda zai cuce ku Allah ya sani fa yakbirukum sai yake ba ku labari likai la tatahawanu saboda kar ku yi rauni kar ku yi ragwanta Allah yake ba ku labari kuma hakiman shi ubangiji mai hikima ne fi sulhi wurin aikace aikatansa amma dabara lakum ahsana lakum ya san abin da zai zama abu mai kyau ainihin a gare ku ya tsora muku wannan to fatta da uku wato ku bi ku bi wannan abun ma'ana ku bi ubangiji in kun bi abin da Allah ya tsara muku sanju fi a'malikum za ku yi ne ai sanju fi a'malikum za ku tsira akan ayyukan ku sannan kuma za ku samu wato ainihin nasara don haka ku dawwama ku kuma kiyaye wa ainihin ne wato shari'o'in ubangiji tabaraka ta'ala ai wa tahfazu ahu ku kiyaye shari'ansa wa adalati ma bainakum sannan ku yi kuma adalci abin da yake tsakaninku thumma inna adalati islam sannan ya zama daga cikin adala adalci na musulunci la taktasiru ala hizbi huquqil muslimin musulunci bai tsaya iya kiyaye haƙoƙin musulmai ba inda za ka san musulunci addini ne da Allah ya saukar da shi wallahi ko kana cikin musulunci in baka da gaskiya ba da abu naka ba ko idan aka yi rikici da kai aka buga da kai sai kai ne baka da gaskiya sai aka kai ƙara kotun musulunci to wallahi ba da a yadda a baka gaskiya wajen kai musulmi ba wallahi ka cancanci ka sha duka ko ka sha ɗauri ba abin da ba maka ba saboda musulunci ya dace ke wala yajri mannakum shan'an kauni, ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa don haka sai ya zama ala hibbi hukukin musulmin bai tsalaita a nan ba walai zalha musulunci baya da karkata ya karkace ilal aqidati ya karkace zuwa ga aqida wai dan aqidan mu da kai ba ka da gaskiya in goyi bayan ka a'a bal hiya ma al aina ma kana musulunci yana tare da gaskiya ne a dukkan da gaskiyar ta kafance fa qala mukhadibar rasulul karim rasuluhul karim sai ya faɗi yana mai zance da annabin sa mai karinci na inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq لتحكم بين الناس بما أراك ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وانجد تبارك وتعالى ilai أنزلنا إليك الكتاب بالحق حقيقة mun saukar maka da littafi sannan saukar ma da littafin nan mun saukar maka da shi bil haqqi da gaskiya ai ma'ana yana haɗe da saukar da shi komai da komai na alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi ko wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid to ubangiji ya saukar saukar maka da inna anzalna ilaikal kitaba lalle mu anzalna ilaikal kitaba mun saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya mun sa alqur'ani yayi sauka iri da iri jure ko akwai nazala akwai nazala bi tashdid zai akwai nazala ko nazala bi takfif zai ma'ana kai fataha wannan zai zai din kace nazala shine sauka ta kutun da guda to qur'ani yayi daga lauhil mahfuz ila sama'id duniya nazzala kuma shi alqur'ani yayi min sama'id duniya ila nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam mulajiman mukassiman kaza ya faru a saukar ana so a yi kaza a saukar ana so a hana kaza a saukar ana so a yi wani abu a saukar kuma haka ba ana so a bashi wani abu a saukar aka saukar da ayoyi ta bashi munafukai ta tabbatar da munafuncin su ta bashi kafirai ta tabbatar da kafircin su aka saukar da ayoyi sai ya bisa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da adalan ko ba haka bane aka saudar da ayoyi ga yanda da a yi wato sallah ga ayoyi na ayi sallah ga ayoyi na abada zakka ina ba ta muna lura duka ga ayoyi na ayi azumi duka lokacin kaza sai a saukar in kuma ana so a canja abu kaza saboda yanzu an rene ku kun fahimci abu to sai a daɗa matsawa gaba farkon musulunci a yana sallah ana magana ko kuwa ayi Allahu akbar muna sala ayi je mu da kai waje kaza haba Allah ayi ni kaza Allahu akbar he mi ruku ko da ana haka Allah ya hafizu ala salawat wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli da sallah ta tsakiya sallar asar malamai suke cewa sannan ku tsayu gaban Allah ku bata shiru da inda inda zo sallah ma har ana sha ana sallah ana sallah ana tangani aka ce a daga yau ba wai an hana ku shan giya ba amma an da zo sallah kar a sha in an buta je a sha ko ba haka ba ana nan ana nan aka musulunci ya kama zuciyar su yadda an ce ba da a giya ba za su ce sami ina wa asana an fahimta shine ake samu annasikh wal mansukh ba wai yana nuna ma Allah wai yana kafala ne? ne ai Allah bai san kaza ne faru ba sai yanzu ya ga ya kamata ya hana kaza ta'ala Allahu an zalika ulul kabira Allah ya ji wannan muna lura za ka sanar da abin da annasu yake sauka da ne da almansur don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake mun saukar maka da littafi ne inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi tahkuma bainan nas saboda kai hukunci a tsakanin mutane bima araka Allah ai bima allamaka Allah fihi kenan na daga abin da Allah ilmantar da kai game da shi ya sa muka saukar ma'ana yi hukunci da abin da Allah ilmantar da kai da shi wala da kullil ka'irina fasima kar ka zamto mai ba da kariya wa maha'inci kaji kar ka zama ba da kariya wa maha'inci kaji ko ba haka ba ina lauyoyi ko ba haka ba muna muku siya kar ku zaman to masu bada kariya wa mahaɗinta ka san wani lauyan ka kan zo ka gaya mata bil haqiqati ban da gaskiya ni ne ni ne ce maka gaya mun gaskiya da ce gaskiya wallahi ni na mata kaza ni na cinye abu kazansa ni na yi kaza amma kuma ƙarshen hakan ya zama haka ta tafi sana ko ƙarshe kaza da haka nawa dan baka kawai ka bani kariya shi kenan kawai ce ba damuwa kai wani ma ana zuga shi wai ya iya duk da duk ƙaryan ka zai kare ka kai ko ba ka bane to kaga ba aikin aka hana ba amma akwai yanda musulunci zai karɓi wannan aiki an samu mai gaskiya kuma karshe da a ganye masa gaskiyarsa saboda bai zai iya magana ba an fahimta ko ko zai je kotun a zazzare masa ido to irin wannan ya zama shi ne ka takaita aikin ka kenan ka kare mai gaskiya ba ka kare makarici ba dan wallahi ka kare makarici za ka shiga masifa to ka kare ne gaskiya an fahimta ko don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wala takun lil kha'inina fasima kar ka zamto wa ma'aima wa mahaqin wato abokin kariya kar ka zama ka goyi bayan sa ai mana na fa hukum bi kai da abinda ubangiji ya saukar maka kenan wala takun mukhasiman al kha'ilin kar ka kasance mai bada taimako ko mai bin bayan wanda yake mahadinci wa in kanu min ko da sun kasance suna cikin mabiyanka ne duk daika kishiyar abokan gabanka li anna al adalata saboda ita adalci fil hukumi cikin hukunci la tattabi mailan ila janibin ghairi al haqq ba ta karkata zuwa ga bangaren da wato babu gaskiya akan ta ba ta وانا واستغفر الله ka nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala ajma'ana in hamamta bi shay'in min zalika in ka yunkura wani abu mai kama da wannan to nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai rahama kama sai kaulihi ta'ala kamar yadda yazo cikin fadin Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq mun saukar maka da alqur'ani da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi wato yana mai gaskata abin da ke gaba gare su ma'ana wanda suka gabace shi min al-kutubi na littattafai wa muhaiminan ko alaihi sannan kuma yana mai bada ne yana mai bada ainihin bayani a kansa dan haka fa hakum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakanin su da abinda ko ubangiji ta'ala wato ainihin ya saukar ai ko wa muhaiminan alaihi fa hakum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakanin su da abinda ubangiji ya saukar wala tattabi ahwa'ahu karka busan zuciyansu amma amma ja'aka min al game da abin da ya zo maka na gaskiya domin li kullin ja'alna minkum shur'atan wa minhaja kowanne mun sanya masa shari'a da ainihin tabarki wanda zai bi walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku al'umma guda duka ku a ce kowa musulmi ne ko da Allah ya ga dama ai la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku kan milla kwaya daya walakin yabluwakum sai da ubangiji ya yi ne jarabe ku fima atakum cikin abin da ya zo muku fastabiqul khairat ku yi gaugawa maza maza ku yi maza maza zuwa ga ainihin alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an goma koman ku gaba ɗaya wurin Allah ne na fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tastalifun ubangiji zai ba ku labarin abu da kuka kasance kuna sabani wani waje Allah ya sake cewa ayan gaba wani hukum an bima anzalallah kai hukunci a su da abin da ubangiji ya sauka wala tattabi ahwa'ahum karka bi soye-soyen zukatansu an gane wannan ko wa hazaruhum an yaftunuka ka ane wato guji kansu ane fitune ka an ba'di ma anzalallahu ilaika game da sashin wani abin da Allah ya saukar maka fa in tawallaw in sun juya baya fa'alam kai sani annama ko yuridu Allah an yusibahum bi ba'd bi ba'd dhunubihim ubangiji yana so wani abu ya same su ne na sashen sashin zunubin su wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun lalle da yawa daga cikin mutane wato suna cikin fasikanci mana akan fasikanci suke amma hukumar jahiliyyati yabbu shin yanzu hukunci na jahiliyya shi yabi wa man hukuma, min Allah hukuman bi qaumin yuqinun shin waye yafi Allah iya hukunci ne sai ka ce babu amma a gurin mutane masu tsauran Allah masu kaunan Allah su suka san haka dan haka yanzu aka ce ga kotun musulunci ga kotun kafirci eh duk suna aiki sai damuwa ya taso maka sai ka dauka ka gayyana ka kai kotun kafirci to ka buta musulunci ina fata muna lura saboda abin da ya faru da wannan munafiki da kuma wani kafiri wannan munafiki ne wannan kuma kafiri ne sai ma ya haɗu a tsakanin sai ya ce a kai kara wajen ka'ab bin al shi wannan munafiki ke shi kuma kafirin ya ce a kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san annabi sallallahu alaihi wasallama huwa la ya'khudhu ar-rashwa bai karban rashwa bai karban cin hanci shi yasa Allah ya ce kai gurin annabi shi kuma munafikin ya san an kai gun annaba na ba zai bin baya ba zai dauki gaskiya ya ba waye ya ba mu ita sai da akwai akai wajen ka'ab bin sha'bin ashraf shine ubangiji ya saukar da alamtara ko annahum yazumuna ko alam tara ila allazina yazumuna annahum amanu ko bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru an yakfuru ko bihi eh wa yudillu yuriduna eh an yudilla jalalan ba'ida kaga sai Allah ya saukar da wannan aya to kaga ashe yanzu kai tsaye yanzu wani ya kai kara kotun da ba na musulunci ba ba za ka ce masa kafiri ba sai in akwai na musuluncin ne inda ake hukunci da qur'ani sai ya gudu sai ka yaba masa wannan aya amma in duka kotun walwalallu ne ba to ai a rashin nonon uwa <laughs> ko kuwa sai ka sha na jefa kawai dan ba na kaka da a ce ko sai ka sha na jefa saboda kai ne saboda ka rayu za ka ce za ka yi kai kara wajen da za a iya kwata maka hakkinka in dai ya zama na babu na mene babu na musulunci ka dinga gane abubuwa kar ka je ka zagwalgwala kanka ka kuma dama wasu ko ba haka ba kaga duka hadu a dane Allah ya sauwaje da kaga shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ainihin wato nuna mana wannan don haka Allah madaukakin sarki ya riga ya yi mana bayani dalla dalla yace wa takbirullah kan ne gafaran Allah inna Allah kana gafurur rahima ai Allah ya kasance mai gafara ne mai kuma jin kai an gane warawa an ruwaito Annawa wahidan min al an samu wanda daga cikin ansarawa yusamma Umar bin Ubairak ana ce masa Umar bin Ubairak sarika dir'an wato ai saraka dir'an ya saci ne ya saci wato wani sirki an gane wannan ko wa khaba'aha indal yahudi sai ya bada ajiyan ta wani ba yahudi da ya saci sirki sai ya ba mu wani ba yahudi ne ne ajiya da ya bashi ajiya shi kuma da aka bashi ajiyan nan da wancan da ya sata da ta tashi ta bayyana an yi sata sai ce ya ba yahudan ne ya sata dan Allah ba yahudan ne ya sata ba shi ya sata ba ka sato abu ka ban ajiya ni ban san satowa kai ba ka ban ajiya an zo an caci ko ka an ce kai sata yanzu ne ya kamata a mu a baki na adalci ce ni ajiya ya bani ban san ka sata ba ne ya ban ajiya sai a ce ni ne barau a a sai dai idan ka ce kayan sata kana cikin hatsari a yanzu yanda da ka sani na zata ne da baka sani na zata baka sani ini ko haka ka lura da abin da zaka saya kana dinga kama abu tsiraran zagaya kawai ka dinga saya wanda ya gani shekara biyu da saya ka manta kawai sai ka zo an yebo ka ko ba haka bane wallahi sai ka ji yaji zan san ka bare ka yanzu ai ta tashi mabarawan ne kai baka sani ba kai kuma dama baka san mahala barawo bane wani kuma ya san eh wannan barawo ne kayan sasan yake kawo mu sai su saci mashin din dubu ɗari uku misali sai su je su siyar dubu hamsin ko ba ka bane sai ya ɗauki takalmin ka na dubu ishirin sai ya ba shi ɗari uku dan wasu ya je sha shi ba ka bane ba haka suke ko kwashe takalman mutane su kwashe sai suna bayarwa to kai kanka abun dubu kaza aka zo aka ce ma kawo naira kaza an ka kai ma ka san kai munafiki ne ai ka san kayan gaskiya duk abin da mutum ya san zafinsa yanzu da dole siyo waya na kuɗi na na je na mika dubu ishirin aka gaban waya sai ka zo da Allah baka dubu ɗaya da ka saya da mu da lafiya da kai amma in satowa ka yi da farin jiki da ke kawo wani kawai kai ma amma ka san ka sayi bala'i akwai ran da za ta tashi an fahimta ko to da aka ga shi ya bashi shikenan kawai sai zama ne sai zama da ta tashi sai kuma ya noke ya ce a ba ni na ɗauka ba shi ya zata an gane wannan ko da haka fa wujida inda wuce aka samu a wajensa fara su tu'umatu jiha sai tu'uma ya jefe shi da cewa ai ne yi wannan satan wa halafa ya rantse annahu mata cewa la shi bai sato wannan abun ba ba yahudi ya ce Wala shi bai satan wannan abu shi a shi aka ba sai a ce a yi jiru ba yahudan banza a dole abu za. kai ma zuba za ka zo ka samu wani hukuma da wani wai dan dan uwanka musulmi wannan ba yi shiru annan banza a yi shiru annan banza ba za ka ji bayanin sa ba kai kuma musulmin banza kenan ai kai ma ko ko ba haka ba tunda ka ji ka tsaya ka gane ka fitar da gaskiya ba ka bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nuna mana to shi ne ake maka wannan bayani da ka yi rantsuwa da ka fasa alaqamuhu banu banu zukur nabi sallallahu alaihi wasallam an yajadul anu sai jama'an su suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya bashi kariya ya ba wa wannan kariya kada asirinsa ya tono ya kubutar da shi wa aballahu illa an yuqima nabiyahul adab Allah ya yace wallahi annabin sa adalci zai tsaya an bayyana ko bainan nasi a tsakanin mutane Waya yaqdi haƙƙi, sannan kuma zai hukunci da ne da ainihin gaskiya da musu haƙƙi ga wanda yake da gaskiya wato ainihin duk wanda ya kasance kada ya yarda da mu yayi hukunci da gaskiya an gane wannan ko na haka shine ubangiji sai ya ce ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عثيما وبنجد تعالى ولا تجادل ai wala tujadil ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai ya manzon Allah kada ka yi wani ja'in ja wurin ba da kariya ma wanda yake ma'adinci shine wala tujadil an alladhina yastanuna anfusahum kar ka yadda ka ba da kariya ka yi wani tattaunawa ko wata zance ko wani action wanda zai ba da kariya ma waɗanda suka riga suka ha'inci kansu suka ainihin wato faɗa cikin fitina na ha'inci an gane wannan ko ai bi ma'ana ya kunu ya'ununaha ai bi ma'ana bil ma'asi wanda suka haɗinci kansu wajen fadawa cikin laifi kenan ni an li anna wa bala kiyanatuhum alaihim domin sakamakon haɗincin su zai mai sai koma kansu ne inna allah la yuhibbu man kana khawanan ko ahima ubangiji baya son mutumin da yake wato ainihin menene mai yin ainihin wato ha'inci mai yin laifi Kar ka ce Allah baya son mai yawan yin ha'inci mai karamin ha'incin ma Allah bai san an gane ko da garama da babba duka kai mai duka tabbata saboda manzo Allah da ma ce karkare na aiki mai kyau ko mai karancin zai zama sanadin ina shigan ka ina aljanna karkare na mummuna ko mai karancin zai zama sanadin ina shigan ka wuta don haka hatta imadatul aza an tariq zai iya jawa ka shiga aljanna ka zo wuta hanya sai ka ga kuta sai ka daga ka je bar gefe da manufan kar wani ya zo ya saka yi ciwo kar mai abun hawa ya saka yi faci a sanadin wannan sai ka shiga aljanna a daidai lokacin da wani lalataccen kuma watsa kudan yake a hanya saboda a yi faci ko saboda a kasa a ji ciwo to kai sai ka zo ka kawar ko kaji ka zo wucewa ka samu an kwabala shi sai ka tsaya ka tura kasa ko wani dan ganganci ya yi kashi a hanya ka zo wucewa sai ka tsaya ka ɗebo kasa ka rufe irin waɗannan aikin da kake ganin su gaman ba komai ba wallahi zama sanadin shi ka aljanna sai ga Allah ya yarda da kai akan wannan kai ba ka sani ba Eh? sai ka zo mutuwa sai a gwada maka a kan abu kaza nan Allah ya ya yafe maka duk damuwan da kai ba an fahimta ko da haka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ce karka to wato ainihin ne ba da kariya mawadda ainihin yace mai ainihin wato laifi waɗanda suke ainihin wato suna koye abubuwa wato wanda yake suna koye laifukansu da iya kara aya daya to yanzu kawai shi kenan to ina ga an gwada min lokaci yayi mun tsaya kenan a aya ta da bakwai daidai insha Allah lokaci na gaba za mu tashi aya ta takwas daidai wa daida anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban haske saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana la mana sirri duniya da lahira da tabbatar da mu akan Alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mai gida muna roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata wanda muka san su da wanda bamu san su ba muna roƙon Allah ya gafarta musu mu kuma da bamu mutu ba muna roƙon Allah mun zo mutuwa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa muna cikin wanda da ka musu gafara a wannan wata wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka yi musu albarka ka saka musu da alkai wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka yi musu albarka Allah ka saka musu da alkai mata masu juna biyu Allah ya sa su haihu lafiya ta haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya ya Allah shi wa gabanni masu kokarin mana adalci ya Allah ka fi mu sanin su Allah ka taimake su ya Allah waɗanda suke kokarin gallaza mana Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ya Allah ka mana canji na alkhairi ya Allah ka kawo waɗanda za su yi tausayin mu a maimakon waɗanda ba sa jin tausayin mu ya Allah muna roƙon ka yan kasuwa ma'aikata masu sana'a da dukkan hidimomi ya Allah muna roƙon ka kawo alheri ka danka mana tafin hannun mu Allah ka riba mana su duniya da lahira Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka gaskantar da kafirci da kafirai Allah ka riba mana su duniya da lahira la manfa'ana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun النبوة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين